Masha Allah, um, gaskiya na muri dawo da shirin dramar hankaka abu ne wanda al'umma suka daɗe suna jira. Ko ba komai, mun shekara da shekaru muna gudanar da wannan shiri na hankaka. Kuma drama mu drama ce mai barkwanci haɗi da tarbiyya da al'adu da kuma mutuntaka na ɗan adam baki ɗaya. Mu 'yan arewa ne, muna kuma alfahari da arewa, musamman jihar Kano jihar mace. Shi sa duk dramar da zamu ta hankaka muna kwaikwayon al'adunmu da kuma tarbiyyarmu da ainihin wani saurin jihohi suke kwaikwayo a cikin wannan shiri na hankaka ai ko da yaushe mu alhamdulillah muna da mutane masu yawan gaske wanda suke son su ga shirin hankaka ko muna yi ne dan al'umma al'umma muna gode muku muna ƙara gode muku yadda kuke bamu gudunmawa kuma kuke ainihin wato turo sakonnin ku gare mu dan domin na gyara ko mu ƙara ɗabbaka wani abu kuma ɗan tafi da muka yi muka ɗan sha iska wani lokaci guda haka rayuwa take tafiya wani lokacin wata hikima ce ta ainihin gidan talabijin idan kana abu to sai a daga sawu a dan ɗibi iska kaɗan haka domin aka kira da sha'awar jama'a su shigo ciki wannan shiri muna gode muku kwarai da gaske sunana Muhammad B Umar ke cigaba da shirin hankaka a tura bawan to ka je ka je alaji amma ka ka rike wannan abin sa zai wala eh inda ta da yake ku nemo shi eh inna la hada hada hada ya barau hada ya ya kuma abin abin mun zo shi wani kuma ah, kuma to abin ya haka ba ina ina cikin ba ai daga daga tsohon gola ne kai eh. koma eh. sai ya bada kake fita eh dai a yi ta ka mun dawo mun samu kanmu a ciki da canjin wasu abubuwa na farko akwai canjin yanayin da zamani za ga wasannin da muka yanzu ya shafi zamani wa irin abubuwan da ake ciki yanzu mu shigo da shi kuma sannan wasu daga cikinmu kamar shi ladan kamar shi mai gari saboda sun samu ƙarin girma a su ayyukansu daban su sun dan haƙura sun dan bar mu sai wani lokaci mu muna muna ja kuma mun sake ɗebo sabbi za mu ainihin horar da su mu ƙara ɗora su a kan layi su ci gaba. a mafarki kai? Allah tabbatar mana da alheri mafarki yawa wanda ka ɗauke shi a mafarkinsa. Eh ɗauke shi. <laughs> mu wasanninmu da muke yanzu ya sha bamban da wanda ake yanzu na yanzu da ake ai kudi ake nema mu kuma na duba ra'ayi ne da kuma me za mu bada gudunmawa a jihar mai albarka jihar Kano na alfahari da jihar Kano shi sa kawai tunanin shine me za mu bada gudunmawa tunda mun taso a cikin manya-manyan malamai manya-manyan mutane masu daraja masu kima masu mutunci kowa ya san jihar Kano gari na al'umma masu daraja saboda ka duk abin da zamu yanzu abin da shafi harkokin rayuwa ne ai kaga yi yana canjawa na yanzu yi yana canja da rawa na dauko yanzu ta dan shafi zamani kadan don mu ƙara gogar da al'umma kan cewa zamani kaɗan ta da waya bayan nan aka manta da shi to akwai matsala za a bar abubuwa da dama a yi barin su wani ɗibi su zai sha wahala wannan shi ne kan shayi sura sin wai na hudayi in muka yi wannan sura sin sura sin eh tare sin sai yake ni aka yi wannan ma eh oh my god ya kafi Mamadu Umar kaka abokin tela mijin mm. tambaya mm. ma da lamun gode. Mijin tambaya fa, wadda tambaya ma ita ma ta makar ga tana bace. <laughs> Na gode kwarai gaske.